Allah aiki ne sa kai ne game da niyya babu lokacin aiki dare ne ko ku safiya kafiya yi ba jira yaki ko zaman lafiya wakan gari na je sai mu ne ke bata kariya ko wace tuwo da mu kun san cewa ya shamiya miya duk sun so su ja ni amma na sa su lazumi na zama dodo kan ki da ni ai ban da kama gugu wannan nake game da mugun hadari sun taba sun ji ni sun ce san to kana da hadari yay gaba da gabanta tafiya da sarauta mulki ai sai da dada gani nake da tsada maso yake gare ni mahasada da aiki rayuwa na da tsada tsada kuna ta nuna kauna da ni da ku forever na san ku kai da dama aiki muke da fama farin shinin mutane garin mu mun ka amshe rayuwa ibada ne aiki ku sai da niyya kafin ka fara sai ka duba yaro sai da baba bayanin ke da yawa wawa ku sai dai kallo lashe shi mu ne ke gaba ka sha da mu kana ruwa da mu rike gari ai kowa na gani follow me Crew. ils ont tout déchiré sur la Fada. Ils ont cassé la baraque. Amis ah de la Fada, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui, la Fada continue son petit bout de chemin à Difa. Ga garin Difa. Kuma muna tare da matasan Difa wanda suke cikin show, wanda suke cikin business, skin, spectacle. Nous sommes avec des artistes, des élèves. Aujourd'hui, on veut parler de tout ce qu'il y a comme manque de, loisirs, tout ce qu'il y a comme euh, wurin a da suke samu da wurin yin wasanninsu. Suna samu, ba sa samu yau hirar shi yasa muka gayyato wannan amanan namu na fada a nan ga radio amfani nan muka gayyato su don mu yi wannan hira tare da su donc ami de la fada vous l'avez bien compris la fada ce qui est spécial avec cette émission, c'est qu'on veut oublier personne. La Fara veut donner la parole à tous les jeunes, même s'ils sont à 1366 km de la capitale, on veut quand même parler avec vous. Et ce n'est un secret pour personne. Depuis ce vendredi 6 février 2015, première attaque d'envergure du groupe Boko Haram dans la commune rurale de Bosso, à la frontière avec le Nigeria kuma mun san daban da karatu da kasuwanci business kinsu samun guraren shakatawa da yin wasannin wannan su samu su sarrafa su su ma suna cikin bukatun matasa À la capitale, nous avons nos restaurants, les matchs de foot, les concerts et tous les spectacles pour le plaisir des jeunes. Amma su matasan difa gare su. Ina ne suke shakata? Eh, yani suke suna wasannin su hira tare da Abdul du groupe Difa oh là ça va nasty. merci là hein? le sur Fada merci merci cette fois nous sommes avec Moussa Abagana du groupe Saint Boy ça va tu vas bien très bien super et bon pas mal Super. Nous avons avec nous euh, Soleil Alhaj euh, Moussa de la section régionale lycée et collège Jakaki. Oui, ça va. Dadama Dadama. Ok. Bienvenue sur l'émission. Eh, merci. Et merci pour l'accueil. Merci, merci beaucoup. <laughs> Nous sommes avec euh, Omar Moussafa de la même section lycée et collège. Ça va, Omar Ça va bien là. Yanné Dadama Ah, oh, easy. Super. Ah, a wannan fatar hallo muna tare da Adamu Mato, lui il est élève en terminale A ah, de la même section. Ya Dadama Ça va? To amna mu na fada kun gane wannan shirin da muka fara shi ma mun fara shi da salon mu na waka kenan babu fada babu music muna tare da music kinmu da rubrikin da don da yake sarrafa muna da chronic da Olivier zai da ita wannan satin donc on se dit à tout de suite Aujourd'hui à la FADA, on veut en savoir plus sur les loisirs auxquels les jeunes de DIFA ont accès, malgré la situation sécuritaire délicate. kai hadda bukatun nasu ma muna so mu sani zan zo direct ka tambaya ta ta hari da kai zan hara nasti remontons un peu dans le temps kan duka wannan tashi hankalin ya fara kan duka wannan tashi hankalin ya fara matasan difa ya ne suke shakatawa cikin wani irin movement ne suke kan a fara wannan duka har-haren da wannan abubuwan matsalolin na boko haram ya ne kuke shakatawa to en fait euh, kawai don lokaci ka muna shirya wasanni da dare mm. a daddare tare da kowa da kowa a zo a shi iska a zuru yarka muna nan ga yi haka nan difuwa kuma mu dan samu a dan yi sorti kwa soirée culturelle da wanga wanda ake na ekol kwa kermes mm, kermes da soirée culturelle din école eh, eh, da fa kuma muna samun ɗan sorti cikin daji haka nan a dan ta ya futa kwa mm. eh, lokaci zuwa lokaci mm. haka nan muke yi kwa inda just tun da ba ta yawa musamman a ce ko da yaushe muna gida kuwa me ya kamata ce muna samu muna haɗuwa kuwa a lokaci muna dan fita muna zama don dan mu dan ji daɗi kuwa mu samu connection sosai kuwa ƙara dankon zumunci Souley zan zo ka de la section lycée et collège Ada avant euh, toute cette situation le bouleversement de cette situation vous arrivez à faire euh, vos activités culturelles un peu comme partout dans les régions euh, Oui, effectivement, c'est ça, effectivement, mmh. c'est ça. ça, partout ouais. hmm. kana iya kwatanta mini kamar kana iya gaya mini a lokacin ya ne kuke harkokin ku kuna yin su da kyau da dama ba kamar a yanzu ba koko yaya ne akwai sauyi da da da yanzu a gaskiya akwai sauyi sosai da yaya ne to sosai gaskiya da muna samun mu yi activity surtout kahun a ta yi kwanje premier kwanje zuwa deuxième kwanje duka muna samun mu yi activity soirée culturelle soirée dansante partout ouais. kermesse wannan mm. duka muna yi auparavant ouais. Eh, mais amma yanzu tout c'était changé yanzu kuma ba ta samuwa a ah, ba ta samuwa ba guda bane ba a wani lokaci ne kuka fara rasa uh, gurin shakatawa in zo wajenka musa a wani lokaci ne a nan garin kuka fara rasa wurin shakatawa a wani lokaci ne aka fara lillike wurare aka hana ku a wani lokaci ne eh, a gaskiya tun lokacin da an kai eh, atakin usuwa da mila kenza mm. a lokacin na tsaro ya kara yawa har ya kai ba a san taron al'umma inda za a ga mutane su yawa washe guda ana gudun matsala hakan ne yasa kuma an ka hana wasanni da dama tun lokacin nan gaskiya ba mu samu yadda muke so ba har zuwa yanzu har zuwa yanzu dai har zuwa yanzu kam yanzu kamar wani irin restriction ne aka samu ku kamar wani irin ne da mi aka hana a yanzu bon kama babu wasannin dare mhm. irin boîte de nuit wannan babu shi garin ga sai boîte matinal da kuna da boîte de nuit muna yin boîte de nuit okay da ni na ta boîte da dare na dawo 2 heures du matin cikin garin ga hankali kwanci me yanzu wannan baya samuwa ko kuma concert wanda za a yi ya ce 19 h a yi debutan shi a ida 22h 23h jusqu'à olala me wannan yanzu babu shi duka ana yi magarba yana yi wasa gida duk 19h wasa ida kawai kowa yana shiga gida ok hmm, je vois bien euh, salisu comment vous vivez ça toutes ces restrictions ka ay kaza ka ay kaza en tant que jeune comment vous vivez ça Il a ya kuke jin kanku bon en tant que jeune, euh, je dirais qu'une partie donc, euh, de notre liberté est sacrifiée. Car euh, il faut noter d'abord que la paix est primordiale. Donc on a sacrifié donc, une partie de notre libre circulation pour la paix, pour avoir la paix. Et aussi, je voudrais donc faire interpeller les artistes. Donc les artistes quand je dis artistes, donc, euh, je dirais donc les artistes euh, les plus connus donc, euh, du Niger mhm. en général. Car eux aussi, donc, dans ce genre de situation, ils doivent nécessairement accompagner les jeunes de la région. Donc. Comme vous pouvez le constater, ça fait un bail qu'un artiste connu du Niger n'a pas mis pied donc, dans la région. Car on peut toutefois, on peut jongler avec le temps, on peut donc bien limiter le temps pour qu'un artiste donc ah, ah, vienne et apporte son soutien. Voilà, donc ah, les artistes aussi donc sont manchés de matassa. Et aussi il faut noter donc les lieux de loisirs donc sont insuffisants. Donc à présent nous avons donc pour la soirée culturelle nous avons donc le lycée technologie. Donc ça aussi donc c'est pas une une scène vraiment culturelle, mais c'est une amphithéâtre. Donc elle hmm. peut toutefois eh, être accordée pour une soirée culturelle. Et aussi, il y a la maison de la culture. Donc c'est les deux seulement, comme vous pouvez le constater. Hmm. Donc euh, grâce à cette <laughs> in waje da za a yi a hausance wuraren ba su ishe ku ba wuraren shakatawa ba su isa ba wuraren nan na shakatawa ba su ishe mu ba mm. ya aussi donc le temps lokaci da bin mu samu mai yawa barantana a yi soirée culturelle ku burfe kin wannan ko ku burfe wannan ça aussi depuis 2015 daga kun gani comme vous pouvez le constater ma daga kun ganin mu yau a kawo jeune na difa a kawo na niamey ai ga wani nan cikin su nan ya zo yanzu ana nana interpellin artist suka ce bukwa leko su da rai matasan difa suka ce bukwa leko su ya aka yi bukwa lekowa ku zo ku yi koma da rana ne dai qu'ils sont jaillent un peu quoi et vous n'êtes pas là vous ne pensez pas à eux ils disent ya ne da rai saba va tashi laya ya saba alhamdulillah wallahi a ina ji abun da ma ya kama difa kenan dan mu gani matasan difa mu gani jean talent in difa mu gani cikin eh, wani irin hali ko wani irin yanayi muke iya kama musu su ma a san su kamar yadda aka san mu a san su kamar yadda aka san kowa su ma su shigo cikin fagen paske kamar ba mu bane ba mu zuwa neman su mm-hmm. su ne suke zama da abin da suka sani a nan difa kawai kama eh, ilfon ba baser lori music solomon a difa ils le pas de chercher eh, luwen en fait parce que mm-hmm. kamar yanzu kamar shago ne ka buɗe ka a gidanka kake sai da kaya in baka hita ba kace kana sai da kaya waye sani sai ka hita sai ka ta kace a ah, ga shago na nan ga adife ki ina yin kaza kaza ni ma ina so wanga shago in bude shi an yamai in bude shi a maradi in bude shi a kaza a kaza kin gani anan kai ne zaka sa a sanka ba ba mutane bane za su zo su nemi sanin ka a'a kai ne zaka san mutane su san ka yanzu aka san ka kaga Justement, depuis mon arrivée à Difa, je crois que j'ai vu plein d'organismes. Mais est-ce que ces ONG Basa kan fannin shakatawa suna muku proposal des spectacle ko su ba sa muku artist. Kun tambaye irin wannan ana kawo muku irin wannan ana muku irin wannan spectacle ba ma wannan miji. Wa'annan wani sheki na muke ganin organism. Taimakon da suke kawo muku suna kawo wani spectacle ko babu taimakon spectacle. Rayyalan wa akwai guda guda me. Da suke yi. Gaskiya sai kaman wanda aka sani irin wannan mm, haka wani wanda aka sani ga faran ami connaissance irin wannan mm. suka yi. En même temps, ils peuvent détourner l'argent même, je veux dire. Ouais. Comment ana ana financé su mais ils vont pas faire pour pour pour la jeunesse quoi. Basai ke. Kawai basai. Inda suna yi wata ira da kun zo ku akwai irin wannan organism da suka approach kusa eh. RC Baba don suka ku difa pour détendre un peu euh, les jeunes de difa RC Baba. Eh salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça va? Gaskiya tun da mun ku zo wallahi babu wanda ya kama. Mu dai muna nan muna nan dai pour le moment muna organize soirée in, in saboda biskan sunan mu da yaran gada sun kai approche mu ouais maintenant on est en train de faire voir comment on va faire ok voilà hmm. parce que uh -huh. wanga kuma sati yanzu yau landi shine sati na biyu da zai kama da muke a cikin difa yanzu da ba a kama nan ba ai ba sai muka zamma ba hmm. yanzu kin gani yau landi gashi mun yi to muna nan ga zuwa verle partenaire kin gani mm. don su san muna nan mun yi takardu tun da su kire mu ba mm-hmm. yalla ko watakila sun ji muna nan in su kama ba dan ba mu tambaya ba tun da ba shira ba za ka yi yana mm-hmm, kin mm-hmm. gani cikin wannan hanyar ne yau da sayan ga muka ce mun hito kenan yanzu muna nan ga zuwa wuraren su dan su san mun zo dan ka gobe kamar ka zagi mutum ko ka ce bai maka ba baka tambaya ba ka samu hujja sannan ga in ba a kama ba kana da uzinin magana mun gode da wannan bayanin da kuka mana kamar shiga wannan shirin zamu taya ka bangaren don shi kuma cikin rubrikin tashi l'artiste exprime mu shi da waye hira et on se reprend un jour après ami de la fada nous sommes donc au studio Flow Wolf Flow Wolf Dondi la machine te souhaite la bienvenue mon frère Merci. De toute façon, tu as crié là, je peux filmer. <laughs> ça fait partie, bien sûr, euh, du concept. C'est ça un peu, l'artiste s'exprime du studio Kalangu. Ça va, Flo ouais, ça va très bien. Parle-moi de Flo. Flo Wolf à l'état civil tout ce qui va avec Flo Wolf. Euh, pour commencer, je m'appelle euh, Monsieur Florence Sessou à l'état civil. Okay. Euh, non artistique, on m'appelle floty Au sein du studio, on m'appelle Flo. <laughs> Donc c'est pour ça que le studio s'appelle Studio Flo. Je suis un jeune artiste, compositeur, interpréteur aussi. J'ai commencé la musique en, en 99, 2000. Euh, j'ai commencé au Bénin en 99 et j'ai continué ça à Niamey en 2000 en voyant comment le hip-hop ça évolue donc euh, je me suis vraiment poussé dedans pour aller plus à fond. Avant j'écoutais beaucoup les RDS, euh, les BSB vers le Bénin et après je me suis approfondi dans ce que je fais comme musique parce que déjà à la maison, chez moi, la famille est musicale. Ah, ok, d'accord. Oui, ma mère chante, mon père aussi il chante. Donc il y a un groupe qui s'appelle le groupe du mono. Donc à travers ça, je chante déjà. Donc après je me suis perfectionné dans le rap. C'est ça un peu le début de, de, l'artiste. Alors parlons un peu du beatmaking, c'est ce qu'on dit. On sait qu'aujourd'hui, euh, tu fais partie des meilleurs ici au Niger. Parlons un peu de tes débuts. Comment est-ce que tu as commencé euh, Ce qui m'a poussé dans le beatmaking, au fait, je suis allé à Zender dans l'objectif de faire mon propre album. Donc, euh, j'ai mon patron qui s'appelle Jean-Louis, qui est mon père aussi, adoptif, si je peux le dire. Et donc, je suis allé, il fait mes compositions et tout ça, donc j'étais pas vraiment à l'aise parce que je me trouve pas dans la composition qu'on me fait. Donc du coup, il m'a dit, mais essaye de faire toi-même, <laughs> peut-être tu vas arriver à faire mieux. Donc il m'a dit ça juste ouvertement comme ça. Et il a une machine à la maison, donc euh, moi j'ai pris la machine, j'ai réparé la machine parce que j'ai fait de l'électronique aussi. Donc euh, après, j'ai bidoué la machine, ça marche. Après, j'ai commencé à regarder comment il fait à la maison. Je reproduis la même chose. Et un jour, il était surpris. Il me demande c'est l'instrument de qui. J'ai dit non, je les ai composés. Donc il, ça l'a vraiment surpris. Il a invité des gens à la maison. On a écouté des trucs comme ça. Donc euh, c'était un wow. Donc après, une fois au studio, il me montre un peu plus les mains, comment ça fonctionne et tout ça. Et donc, c'est à partir de là que je suis parti. C'était en 2002-2003. Parlons un peu du studio Flow. À Niamey, quand est-ce que tu as commencé Où est-ce que tu as commencé euh, Je me suis installé à Niamey en 2005. Ok et j'ai fusionné avec euh, une association qui s'appelle l'association Foufo. Donc c'était un partenariat donc on a travaillé ensemble, on a fait des grands projets ensemble, comme notamment le projet avec l'ambassade d'Amérique, notre hip-hop, donc deux h pour la paix. Donc on a fait cette compilation et après beaucoup de travail. Quand je me suis installé à Niamey pour la première fois, euh, je pense euh, en six mois, j'ai enregistré 800 et quelques sons. 800 et quelques sons en six mois Oui, oui, en six mois et deux albums dans les six mois. ok au fur et à mesure, aujourd'hui, je ne peux même pas compter combien de singles j'ai enregistrés même les albums, voilà, il faut que je compte pour pouvoir me repérer combien d'albums j'ai enregistrés. Alors, on va parler un tout petit peu des difficultés que tu as rencontrées, euh, bien sûr, avec les artistes, euh, avec euh, le métier, pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions. C'est important de d'énumérer cela, Flo Wolf. parlons de difficultés. Les difficultés, ça ne manque pas. Mhm. Sur notre chemin, on raconte <laughs> toujours des difficultés en matière de musique. Mais généralement, moi, je n'ai pas vraiment été face à ces genres de problèmes ou des problèmes d'asile animaux où le gars ne veut plus de moi, il veut plus travailler avec moi, c'est là. Je suis pas dans cette optique-là. Alors parlons un tout petit peu de ce que toi tu as gagné dans le beatmaking. making euh, en termes clairs, j'ai beaucoup gagné dans le beatmaking. making euh, N'empêche que je ne veux pas parler sans dire que la musique ne nourrit pas son homme au Niger comme il le fait Le beatmaking euh, nourrit son homme au Niger Pas vraiment. Ah, si l'artiste souffre, ça veut dire que le beatmaker souffre aussi. Ah, si l'artiste gagne de l'oseille, c'est qui veut dire que le beatmaker, il a deux fois plus. Ah ouais. C'est un peu ça. Ouais. D'accord. Alors, l'instinct est solennel. L'artiste s'exprime, te donne aujourd'hui la possibilité de dire tout ce que tu as au fond de toi. Moi, ce que j'ai à dire pour tous les artistes, c'est de creuser plus. Ça veut dire, on est toujours sur une plateforme où on est toujours ici. On n'essaye pas d'aller plus en haut vers les échelons grimper plus haut. Si je le dis, c'est pas pour vexer des gens ou bien pour dire que l'artiste ne force pas. Il y a des étapes que l'artiste force, c'est le côté artistique. Il essaye d'être mieux, d'être la star que tout le monde veut voir. Mhm. Mais au-delà de la star, où est-ce qu'il veut aller On ne cherche pas à savoir où est-ce qu'il y a du festival pour qu'on puisse participer. On est toujours là, calé dans notre coin, on regarde pas les infos pour s'enrichir. Quand tu ne cherches pas, tu ne peux pas grandir. Tu vas toujours rester dans ton coin et à un moment, quand un autre artiste va venir, mais tu vas être à la touche. Ainsi parle Flo Wolf. Hey. Merci bien, on revient à la FADA aujourd'hui installée euh, dans les locaux de la radio Infani. 100 MHz. Yo, nous sommes avec des scolaires, des artistes euh, de Difa, euh, les Nasty, Azu, Salanasu. Vous avez vu de quoi ils sont capables au début de la FADA. Nous sommes avec des artistes qui nous viennent de Niamey également. Aujourd'hui, on parle de Sakan duka shakatawa da shirye-shiryen da ake iya yi suke so wannan matasan da ake iya musu da su ma suke iya yi da ba su nan ga samu zancen shi muke nan ga yau tare da amunan namu na fada muna tare da darai kun shi ko da su rc baba da abdulnasir kailu nasti du group uh, difa crew eh, musa abagana du group sandboy boy Nous sommes avec Souley El Moussa de la section régionale lycée collège, Omar Mustafa de la même section, Salissou Adamou, il est euh, élève en terminale A également de la même section. Euh, ce manque de lieu de loisirs et d'activités culturelles, comment ça vous touche Yannick et Tabakou. Moussa, gaskiya rashin guraren shakatawa yana taba mu sosai paske mu la jeunesse inda har dai ba a samun guraren da za a rika zuwa ana shakatawa irin na rayuwar yau da kullum wannan gaskiya ba a samun yadda ake so sai ka gani irin wannan ma da ake nema kullum matasa suna zama cikin duhu kansu yana duhu tunda sai da ana samu ana dan shakatawa kullum ake samu ana ameliore ana samu ana ci ana wayewa. Ouais. Ok, au jour de quoi avez besoin Nasty tu es un artiste de Difa Et euh, de quoi tu as besoin Yo ah, au moins à ton niveau, tu arrives à enjailler euh, tes frères de Difa Quand on un soso, Qu'est-ce qu'il y a Muna da bukatu sosai. Mhm. Ah, muna da bukatu sosai. En fait, muna euh, da bukatu studio. Studio euh, d'enregistrement, hmm. ok. Et abu na kuma muna so a ƙara lokaci. Puisque lokacin da ke gare mu bai isa mu mi wasa yadda muke Ba mu dama mi wasanni sosai. couvre-feu kin wani euh, couvre-feu wanda jar deja kowa ya shige gida kowa ya shige 22 jar wani can lokacin ne ma zai samu lokacin ne bi lokacin wani ko lokacin bai ma samu lokacin da zai shiri ba ma ya fita a bai ma samu lokacin bai ma ishe shi ba ne lokacin ne wata ventura ne ke wanka can yamma ka gani ban tura zarin za ga mutum ya yi wanka ya ce still after ya ta yi harkocin gaban shi me nan ganin ba ta yi ba 22 da zai za ka shiga gida wani sasin ya kwana ma sun manta da me yake a duniya. wai metin da musamman consigne sécuritaire ne tu penses que la sécurité vu que kuna cikin al'umma kuna cikin garin kuna yawo la sécurité peut permettre à ƙara repousser ça va ça peut aller ou oh, euh... il y a pas de risque il y a ça aussi ya jima ya jima yana ci ma mutane tuwa ƙwarya ka yan difa kawai hakuri dai ne shi kenan gaya kowa burin shi yau da ka diba yana so yana so yana so ya abin ga samu ya fita yamma ya ta shi ma ya yi rayuwa yadda yake so kuma yadda kowa ke yi sarta akwai wannan akwai wannan risk ko me hmm. akwai tsaro sosai akwai tsaro mu muna so ne a kai mu koda 0r 0r shi ne 0r shi ne to muna tare da wani dan uwan mu journalist anan te journalist amfani ya Oui, bon, tout d'abord, je suis très content de organiser cette euh, et émission, je ne sais pas, nous sommes tous à la FADA, c'est ça, non Oui, nous sommes tous à la FADA. Moi, je suis en tant que, je vais parler en tant que technicien. Ok, d'accord, super, on était technicien euh, radio. Oui, moi, je suis technicien. Tu dis ton nom bon, moi, je m'appelle Inusa Alambeji. Ok, Inoussa, il a un Comment Wanga, mais Gameda, artiste qui m'ont dit, difa, bon, mhm. je vais un peu parler. Mhm. eh da dai a yan lokacin da na zo nan radio amfani artist in an ce artist sai dai musa na nigeria sai wanda suke nyame ko zandar hmm. bon yanzu alhamdulillah game da dai wannan insecurity da aka fara nan eh, region kindifa bon yanzu mutane suke fitowa daga nigeria sun kawo evolution pourquoi kurkuwa jedi sun kawo evolution Eh, akwai artist guda guda wanda suke zauwa daga nigeria yan difa eh, da suka gani su ma suka ce wannan abun an mun kama kenan idan muka kama e akwai ci gaba bari mu mm. kama alhamdulillah yanzu an ce ma difa akwai artist vraiment je suis très content har muke saka a cikin radio daban-daban muna saka mm. kaman manga crew sai sa e akwai guda kuma bon eh, soja yaro mai kyau hmm. akwai su boy nasty wannan duk eh, da suka fara wannan wakokin na nasu wannan na san da su suna nan cikin computer eh, na parfois muna saka su parce que je suis très content oui. Euh, ouais je suis très content vraiment bon yanzu da aka fara lalle muna da difficulté menene difficulté kin insécurité ouais état eh, d'urgence a 22h gaskiya wannan abun fa yana maida mu baya ciyawa yana maida mu amma bayan da muka iya kaman aikin su ne idan muka yi sakaci kenan wanga terrorist ko kuma le person suspe suna iya shigowa cikin difa su yi barna shi yasa ne la sécurité la encore akwai matsala akwai matsala okay. matsala ma ba karamin matsala ba ne gaskiya hmm. matsala me yasa na ce matsalan ba karami ba ne yanzu in an ce mutane su yi circulation cikin gari akwai wanda za su yi profite su shiga su yi kuma barna kawai he a ce sakacin security ne in an yi abu mai kyau za mu ce security ne in an yi sake an yi wani abu problem da an kawo za mu ce security ne kenan qu'est-ce qu'on doit nous le, en tant que jeune vraiment dénonçons toutes les personnes suspectes in yana kusan ka ne in ka gan shi ne kurum il faut dénoncer amma dan a samu ci gaba artistikin dan su masu su ci gaba kuma ina kira ga artistikinmu na difa gaskiya e ni artist ne nazo na yi kreyen group kina amma ban da takardu gwamnati bai san da zamana ba ina zan samu finance ma ko kuma waye zai san ni ma ya ba ya tallafa mini in ci gaba akwai diyawa wanda ga sunan dai su suna amma a boye suke ya da bond artist suna nan su ma akwai wanda suke da eh, structure akwai wanda ba su da shi ni kiran da zan yi guda ne tak artistikin difo ya kamata su yi takardu agreement ko arete ma ake cewa a yi shi meri da muna da abin ga carte de concertation de jeunes muna da kuma maison de culture an san da su a aje kawai dan mu yi evole mu ma dan a samu a dinga aiki kuma ku dinga aiki eh, eh. pour euh, fan de difa eh, su san da ku to yanzu na gode da wannan ƙarin bayanin da ka bani kan mu ci gaba da wannan shirin kun san fara muna yi muna shakata ne balle wannan fara da ake zancen shakatawa za mini proposal waka ka daya da za na dauka in sa daga ange on découvre la musique le rap de difa tu me dis un son que je vais mettre il n'y a pas de problème vous avez fait un son ensemble oui, oui. c'est lequel Locatine Locatine ah d'accord on va écouter Locatine okay, de Difa Crew okay, et, euh, et Saint Boy et on se reprend euh, juste après Locatine, Locatine, Locatine lokaci ne ai kiɗi ai daban da rawa mu ba su kiɗin su su taka rawa tafiya lafiya lamarin duniya ai sai da yafiya kowa tuba dan wuya babu lada ka taji kala ta ai ban da tsara yin ta nike wanda ya gada Allah kaɗai za ya bani in bara in buga sauti ga hamma na ƙara duka ya galgali ba su da tsara hawa kiɗan babu mai ja da ni ne mu da na masu kuma ai kashi ne oh ya fasa ai ya ji jiki ne ni nisa ta rafa wasu dandali ne tututu da dike so di ta on me le feu pour on ne de pale si c'est rien ينفخ وسيتك علي ترابي كونيني كيف ديسكي أكن تركي موكي سما سوكي أكسا يا باكونا تبا مسوتي موكي كشي سودا بويتي كسبا بيتي أنا ستي كاري موكي بابو كارا يارو ياري ياسن ناسا دا يارا نازم غني كيدا بابو كماتا بي موسيكي دا مونا دا بني نغبا يا يغبا نبا يكو سيلا باري آه جدا عيدا بندروا وباسي كيدا سوسو تاكروا تفيا لا فيا لمرن دنيا أي سيدا يا فيا أول بوكي أي سيدا lokaci ne ya yi da ya kamata mu mu yi zance bisa kan shakatawa da matasan difa suke yi wuraren shakatawa suna da basu da mi ya kamace su mine ne suke bukata muna nan muna cikin wannan hira zan zo ga tambayata ta karshe ku bani magana ku ta karshe bisa kan wannan shirin nawa in kuna da wani kira a wasu turite aux artistes, parce que vous avez commencé tout à l'heure à parler aux artistes nigériens les plus connus, vous avez besoin d'eux, de leur clin d'œil, de leur, euh, de leur présence sur scène pour vous, qui ne vous oublient pas. C'est l'occasion. Et en tant que jeune scolaire. Oui. Uh-huh. Voilà. Quant à moi, je lance l'appel donc aux autorités nationales, donc en charge du ministère euh, de la Culture, précisément. Donc, euh, ils doivent nécessairement renforcer le financement rentrant dans le cadre de la culture et financer aussi les artistes nigériens. Car euh, il faut noter que la musique, de nos jours chez les jeunes, la musique donc euh, est le moyen le plus facile donc pour transmettre un message. Des messages, ouais. Ouais. Donc aussi, c'est un lien de communication qu'il faut nécessairement renforcer. Renforcer. Oui. D'accord. Super. Je reviens vers toi. Eh, sun boy kiranka bisa kan shirin ya gaskiya abin da ya gai bisan shi ne za ni ƙara magana ne ma ya kamata ce an duba an kula kuma an ƙara dahawa ga mawaƙan nijar duka saboda waƙa hanya ce babba ta meka saƙo ga matasa kai gama duka jiha ko kuma al'ummar duniya tadda kowa ya ka diba kashi tamanin na al'ummar duniya in baka saurara na kusan ka yana saurara kuma wani abun ba a iya zuwa a gaya ma shi gaban ka ko bisa kunnen ka mai amma a travel la music ana ya gaya ma shi ka saurara kuma gaskiya shi ne abin da zan ya gayi kawai to gode da wanda yake so ya bani wata magana ta karshe a bisa kan wannan shirin yar sai baba kana da wani kira kamata yi shi wanga ya ga shi kwa vous rejoignez kwa vraiment to soutenir la culture gaskiya ya kamata a samu culture in hannu dan vraiment babu sutiyan kwa artist dai kamin suna nan suna aikin su kuma wannan abun su suna ɗauke shi kamar wasa ne ba aiki ne wannan abun vraiment aiki ne babban aiki ne kai wanga aiki a durin da babu tagwai <laughs> vraiment ya ringa vraiment im dan bore sai kan bukwa bore kan gonga te kai bai kan vraiment bore igo kai goi ngai go igo kai gate sure vraiment im dan sai kan to kun jira su artist ki wannan ils veulent vraiment euh, venir faire plein de choses euh, être avec les jeunes, passer des messages, mais ils ont besoin de plus de soutien. Bon. Eh, Inusa Alambeji, mhm. oui. Bon, magana na na karshe gaskiya sun riga sun gai mutum ko biyu ne ko uku ne ma ce. Mm. Amma duk da haka dai ya kamata proje in dai har suna taimaka ma matasa mm. da wanda suke da abun hannun in suna taimaka ma matasa ya kamata su taimaka ma artist. Dan ana ce matasa basu da aikin yi ne suke yin wani abu kaza wancan abu kaza kenan in ana afiyan su fa su ma sun samu karfi har su jawo yan uwansu matasa wannan shine maganan na na karshe mun gode da wannan bayanin na kurkuka mai ma'ana kuma muna fatan wannan message kin duka da muka lanci bisa wannan fadar ya shi inda ya kamata ya shi et on va continuer à dire big up aux artistes de l'IFA aux artistes d'ailleurs qui font tout ce qu'ils peuvent pour euh, faire passer des messages Et gayé, il continue le combat, la lutte continue. Chacun l'amène à sa façon. comme Olivier Dama et da et on se dit officiellement au revoir, surtout ça la fada. Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Ce soir, nous allons parler de cybersécurité. Du 23 au 24 mars 2022, certains internautes africains se sont retrouvés à Lomé, en capitale togolaise, pour parler cybersécurité, c'est-à-dire la sécurité sur Internet. À cette grande messe, une expérience de hacking a fait peur aux participants. En fait, plusieurs internautes se sont connectés au réseau Wi-Fi public installé au centre de conférence de Lomé qui abrite le sommet sur la cybersécurité. La connexion au réseau Wi-Fi non sécurisé ou encore gratuite, comme on, l'aime bien, a permis aux experts de Cyberdéfense Africa présents à l'occasion de collecter des informations sur certaines personnes. C'est-à-dire, c'était du hacking en live, quoi. Ils ont réussi à avoir concrètement deux fichiers, notamment un plan de vol et une inscription à une bourse d'un internaute. Ils ont également réussi à collecter sept mots de passe donnant accès à des mails non sécurisés et sans authentification à plusieurs facteurs. Vous allez vous demander, mais c'est quoi l'authentification à plusieurs facteurs On aura la chance d'en parler dans une autre chronique. Ils ont réussi à avoir, et ça c'est la plus surprenante, un mail d'une organisation de protection de données à envoyer à une autre autorité de protection de données. Un fichier bancaire qui retrace l'historique d'un virement de 12 000 euros et d'un transfert de 1 500 euros dans la période du 9 au 21 mars 2022. Cette situation embarrassante où rien n'est plus privé est arrivée à ces internautes parce qu'ils se sont connectés à un Wi-Fi installé lors d'un événement public, c'est-à-dire un Wi-Fi public. En clair, la connexion Wi-Fi libre ne nous protège pas. Alors, il faut se méfier de la gratuité sur Internet. Elle vous expose, vous, et vos contacts. Pour éviter les tentatives d'arnaque à l'ère de la technologie, quelques solutions ont été proposées par des internautes. Les solutions pour se protéger sont d'utiliser des réseaux Wi-Fi sécurisés, des accès via des VPN, des mots de passe avec une authentification à plusieurs facteurs. Chers amis, la digitalisation avance avec une dose d'anarchie et de piratage. Soyons vigilants, car comme dans la vraie vie, les malins, ils sont partout. Ils vous guettent et n'hésiteront pas à vous faire de vous leur proie. Paix, lumière, amour sur vous et surtout, ne vous connectez pas à des Wi-Fi publics. Merci bien Olivier, c'était la chronique euh, de l'émission Tout la Fada. Aujourd'hui, on était avec les artistes de la région de Difa, les jeunes scolaires de la région de Difa, les artistes qui ont fait le déplacement pour euh, être aux côtés de ces jeunes euh, éprouvés, très éprouvés par la situation sécuritaire de leur région. matasan wannan da mun ji su suna bukatan wuraren shakatawa, suna bukatan a dinga tunowa da su, suna bukatan su ma a samu musu wasanni, su samu wurin tahiya kamar matasan yamai, kamar na maradi, kamar na zandar. Su ma su ji dai, ils sont vraiment là, ils profitent de leur vie. Ils veulent vraiment se détendre. Donc, on va souhaiter euh, un big up à tous ces jeunes. Et on se dit euh, bye bye sur Salafada. Avec lui, il sera question de comment les voies et moyens pour euh, booster les choses, pour changer les choses. Qu'il faut voir et comment faut faire les choses. On se dit, euh,